ولا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته shi gaba da karatunmu a wannan littafi mai suna sunan at-tirmidhi ko kuma jami'u at tirmidhi na abu isa muhammad ibn isa at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa a wannan masallaci ta masjidu salafiya a wannan unguwa ta jigwal a garin biyu jihar borno a sannan mun gabatar da karatu na arba'in da hudu duk da yawancin sun ce arba'in da biyar amma mun zo mun bi ne mun rinja da na goraye da suka ce arba'in da hudu da eh, insha Allah ta'ala yau shi da karatu na arba'in da biyar insha Allah ta'ala karatunmu na arba'in da hudu mun karashe kitabul hajji littafin hajji wanda ya kunshi a babi ɗari da goma sha shida muka tsaya kan hadisi na ɗari ɗaya ɗari tara da sittin da hudu yau karatunmu na arba'in da biyar za mu tashi kan hadisi na ɗari tara da sittin da biyar shi ma yana da cikin sunan a turmuzi amma littafi na bakwai kitabul jana'izi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam littafin jana'iza daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina jin nan za mu tafi shi kitabul jana'iz a imam turmizi ya kawo babi saba'in da bakwai a ciki to insha Allah ta'ala yau za mu tashi a babin farko amma da farko kitabul jana'izi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kalmar al jana'iz imamu nawa ya ce akwai aljinaza akwai aljanaza in an ce aljinaza yi wa jimin kasra in an ce aljanaza yi wa jimin fatara duka ya inganta sai dai kira da kasra a larabci a ce jinaza shi ya fi wasu wasu ka ce a'a in an ce al ya eh, ce aljanaza da fatara. aljanaza da fataha shi ne mamaci an eh, sanin kuma ta aljinaza ne kenan an na'ashu alaihi mai ma'ana a ce ga wani makara gawa na kai to shake kira jinaza amma in gawar kadai ana cewa janaza eh, eh, jam'insa ne aljana'is asalin kalmar janaza an tsago ta ne daga janaza idan balarabe ce janaza shine satara ka suturta abu ka ɓoye shi shine ne janaza to sai aka kira binne gawa da janaza ma'ana suturce shi a ɗauke shi a kai sa makwancinsa na rani kaga a ɓoye shi shi zaune za a ce za a je jana'iza kenan za a je ɓoye gawar domin shi ɗan adam yana buƙatar rufin asiri a raye da a mace Allah maɗaukacin sarki ce alam na ja'alil arda kifata ahya'an wa amwata shi ba mu sanya ƙasa matattara ba wurin ɓoyewa ba wurin rufe sirri ba ahya'an tana rufe asirin rayayye kaga da daddare kowa zai je maɓuyarsa ya kwanta wa amwata idan mutum ya rasu shi ma ƙasa tana rufa tana eh, rufe shi ya zanto ba za a ga gawarta ba ya bambanta da kaza ya mutu akwai abu ga wani ana iya jefarwa a duniya to shi dan adam wanda shige shi mai daraja ne sai aka suturta shi imamu tumuzi babin farko yake mana babun ma ja a fi tsawadil maridi ya fara kawa babin abin da ya zo game da ladan mara lafiya wato shi mutuwa in ka raba shi gida ɗari ko ba haka ba akwai mutuwa nau'i uku ne akwai mutuwa don hatsari wanda ana iya yi take mutum mai mutu sannan ko na biyu akwai mutuwa don jinya sai na uku akwai mutuwa na lafiya to ka ɗauki mutuwa wanda ba na hatsari ba ka ɗauki biyu sai ka ga mutuwa kashi casa'in da biyar ko da shida ko da bakwai ko ma da takwas bisa ɗari jinya ne sababinsa sai dai wani jinya ya zanto gajere wani jinya ya zanto ne dogo shi ya sa ka ga da ya zo cikin kitabun da nan sai ya dogo da jinya shi yasa Allah yake bayani kamar wasiya ga mai bulaguro yake in kuna cikin bulaguro fa asabatkum fa asabakum musibatu kuma Allah yake cewa bakar kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut in taraka khairan al-wasiyatu lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf hakan ala mutum an wajibtar ko an rubuta idan mutuwa ya zo da yanku ya ba da wasiya to ai ba wani ya ba zama na yaka alamar mutuwa shine jinya kenan shi yasa eh, imam turmuzi ya fara bude wannan da jinya don galibi jinya shine hanya zuwa ga mutuwa kenan sai ya ɗauko kuma ladan jinya da in ka ga mamaci ya yi jinya kafin ya rasu wannan wani sirri ne da Allah yake ɗauke da shi da Allah yake son ya kankare masa saƙonsa don kada ya kama su da shi a kabarinsa ko a lahirarsa sai ya yi jinya sai ya yi fama an gane ko sai ya zo ya mutu ba su da laifi tsakaninsu da mahalicci shi yasa sahabbai suka ce babu wanda ya kai annabi ya jinya don annabi da ya jinya na ajali akwai ranar da yini ɗaya suma sau bakwai sallallahu alaihi wasallama yini ɗaya sau bakwai ya suma ina fata an gane domin jinya tana kafara ne ina fata an gane ah, imamu turmus ya ce babun ma da a fi sawadil maridi ba bayanin da ya zo game da ladan mara lafiya almarif shine mara lafiya marba shine jam'i qur'ani yazo laysa alal ama harajun wala alal a'raj harajun wala alal marid marid kaga qur'ani yazo da mufradin mara lafiya ko qur'ani yazo da jam'in marasa lafiya إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله اي سنغبا علم ان سيكون منكم مرضى كان جميل كده اكو مفردين اكو جميل دكا اكن القران امام البخاري تحدثنا حناد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه قالت عائشه ام المؤمنين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد كذا فنزع الله كنا sallallahu alaihi wa sallama yace la yusibul mu'mina babu abin da zai samu mu'mini babu abin da zai samu musulmi shaukatun kaya ne ya soke shi fa ma da abin da yake bisanta fauqaha sama da ita to kalmar fa ma a irin wannan wurin yana irin fa ma ne na cikin suratul baqara na ayat da Allah madaukakin sarki yake cewa inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha فوقها أنا يعني فوقها في ماذا؟ في الصغر والكلة وما فوقها في الكبر كبر ma'ana Allah ba ya jin kunya ya buga misali da abu da yake kamar sauro fa ma fauka da abu da yake sama da sauro ana nufin sama da shi a girma da sama da sauron a kankanta to haka idan kaya ya soki mutum fa ma fauka da abu da yake sama da ita kenan da abu da yake sama da kaya a girma da abu da yake sama da kaya a kankanta ko da kaya ya soki mutum kenan ko da sauro ya ciji mutum ko da jiniyar sauro ya girma kunnen mutum ko da mutum yana zuwa gona a hanya ya dauje da yatsarsa ya bugi dutse ko da jini bai fita ba gurgurdan dan zafin nan da ya ji in jini ya fita ya fi lada kenan an gane ko sani ko ko da garin noma sai ya zanto ya kafi kafarsa da fartanya kaya da abu da yake sama da kaya jama'a idan ya soki musulmi kai musulmi ya more illa rafa'ahu Allah bi hajarati sai Allah ya ɗaukaka darajarsa don haka kayar yana soke tana washi washi shi ke ɗauka ɗaukaka darajarsa to tsammanin ka yi me kake tsammani in zazzabi ya yi me kake tsammani in mura ya yi me kake tsammani in typhoid ya yi me kake tsammani an ajiyar har allura aka yi masa ko an ƙara masa ruwa ko an ƙara masa jini ko an masa tiyata ashe ladan zai karu kenan jama'a tunda anan annabi ya ga ba zai iya mana misalin ladan ba bari ya ɗauko mana na ƙaya kaya in ya soki mutum sai Allah ya dauka darajarsa illa rafa'ahu Allah bi hajar an gane ko sanin ko shi jinya ya ka Allah yana bada lada lada yana da fadi shi mai jinyan kansa shine shugaba na ɗiban ladan nan sa'an ko waɗanda suka tsayu akan sa, su ma suna jiba lada gurgudan wahalar kowa gurgudan sa illa rafa'ahu Allah bi hajarika saboda haka jinya wani abu ne wanda yake da ɗaci amma Allah yana turo shi akwai dabarar Allah ce 'yan Allah ya so sai wani ya mutu lokaci zai ba a wahala ba amma Allah yana son ya ɗibi wasu lada ko ba gaba sana ko wasu masu ɗibi lada shi ya sa ku galibi idan mutum ya mutu ba jin alfiya ta kaji na ma Allah sa ya mutuwa irin na wannan zaka zo ka ji wani sahabi ce ne tunda annabi ya rasu a gabana yana watsa ruwa a jikinsa yana wajewa mutuwa wai yana watsa ba yana cewa Allah ka raba ta mazakin mutuwa yace daga nan ma na daina addu'ar ma in mutu salim <laughs> ina ba ta gani da matsayi ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai zan ko ana hira da shi a zo ana ya rasulullah ko ta ji shi ba amma su ma ku ya yayi ayini da da yake jinya adad wa hadda anhu biha wa hadda anhu biha khabi'a ko kaya ya soke shi Allah zai dauka masa daraja ya kankare masa قال وفي الباب عن سعد بن ابي وقاص وابي عبيد بن جراح وابي هريره وابي امامه وابي سعيد وانس وعبد الله بن عمرو واسد بن كرز وجابر بن عبد الله وابي الرحمن بن ازهر وابي موسى قال ابو عيسى حديث عائشه حديث حسن صحيح حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن أسامة بن زيد عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال أبو سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله تيرا دا أمنتي ما من شيء يصيب المؤمن babu abin da zai samu mumini min nasabin wala hazanin wala wasabin min nasab daga nasab shine gajiya amilatun nasiba masu aikin gajiya nasab gajiya an gane ko kaga ta'ab wazna wa mana gajiya ne ya samu mumini gajiya a ina gajiya neman halaliya gajiya a gona gajiya a wurin aiki gajiya a kasuwanci an gane ko ya yi tafiya daga nan zuwa kasuwa daga kasuwa zuwa wuri kaza ziyara sada zumunci in dai gangan jikinsa ya gaji wala hazanin ko hazan me ce da kalmar hazan hazan bakin ciki da yake damun zuciya hazan bakin ciki bakin ciki na wani asara da ya samu mutum bakin ciki na rashi da ya samu mutum wala wasaf ko wasaf kalmar wasaf shine sakamu da'im eh wasu suka ce wasab rashin lafiya wasu wasu suka ce wasabu da'im sakamu da'im ciwon eh, rashin lafiya ne amma mai dawwama akwai zaga rashin lafiya da yake iya dawwama da mutum ko da ana samun saukin sa zai tashi an gane ko yanzu idan ka doki kamar HIV zai zama wasab kamar ka doki hawan jini kamar ka doki diabetes kamar ka dauki hard attack ai wasu cututtuka ne wanda ko da mutum ya samu sauki to wani lokaci suka me suka motsa to wai na ana kiran su wasu illa ka hatta hatta alhamu har damuwa ya hu da ya dame shi wani damuwa ne ya dame shi misali kawai ya ga wani abu ya rage yana so ya sayar kawai sai ta ba zuwansa ba ku sai dan ji damuwa ku to shi ma dai duk an cancake masa lada. manzo Allah ce illa yukaffiru Allah biha an sayiati sai Allah ya kankare masa zunubin wasu kuma suka ce huzun bakin ciki ne na zuciya hafun kuma wanda gangan jiki yake nuna ma'ana dai wayannan abubuwan da aka kirga gajiya ne bakin ciki ne na zuci damuwa ne na gangan jiki rashin lafiya ne duk abin da ya samu musulmi to baya asara shi yasa babu rayuwar da yake musulunci daɗi jama'a in ka ji daɗi ka ce alhamdulillah lada in ba sai ba ya same ka ka yi hakuri shi ma lada saboda haka rayuwar musulmi akwai riba shi yasa annabi da kansa sallallahu alaihi wasallam ya ce ajabi amri ai al'amarin mu'mini abun al'ajabi ne abun sha'awa ne walaysa zalika li ahadin illa lil mu'min ba mai samu wannan sai mu'mini sai musulmi ina asabatu sarra'a shakara fa kana khairan la wa in asabahu darra sabara wa kana fa kana khairan la idan abin daɗi ya same su sai gode wa Allah sai zama alkhairi lada in bakin ciki ya same sa sai ya haƙuri shi ma lada to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wayannan duk sun sai an kankare wa mutum sabo jama'a duk lokacin da aka kankare wa mutum sabo kar ka ce to ai ba lada aka bayar ba abun ba yau a'a ya ce an kankare wa mutum sabo to fa an rage an rage masa abin da zai kai sa wuta to dama idan mutum zai shiga wuta bai na zai shiga aljanna fa man zuwa biya ne dari to me zai biyo ba wa udkhil aljanna ko kuma duk inda ka ji musulunci ce za a kankare sabo to ana nufin in sabo misali dubu ɗari aka kankare sai a kawo lada ko dubu ɗari fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat haka ya faɗa cikin suratul furqan Allah yana musanya miyagu ayyukan su zanto kyawawa قال أبو يسعى هذا حديث حسن في هذا الباب قال وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لم يسمع في الهم أنه يكون كفارة إلا في هذا الحديث وإذا جاء رواية يا قال ده هم دامور وجبس أو رواية قال وقال روا بعضهم هذا الحديث أنا أعطاه بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في إيادة المريض باب بيان اللي يزوج جميل جيد مرة لا فيها حدثنا حميد بن مسعد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء عن ابي كلابه عن ابي اسماء الرحبي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي قال ان المسلم اذا اعاد اخاه المسلم lalle musulmi in ya je gaida dan uwansa musulmi babu lafiya a gida ne a asibiti ne lam yazal bai gushe ba tattakin nan da yake yi da kafa ne da keken hawa ne da keke na ne da mashin ne da mota ne bai gushe ba yana tattaki ne fi khurfatil jannati amma jama'a ku duba innal muslima idza ada eh yana cin khurfan aljanna amma sharadin fa ada ku ji ada yanzu misali kai tsarin ka idan mutum ba shi da lafiya ka je ka je ya ka sau daya to ba ka samu wannan fadila domin duka idan annabi yana bayanin mara lafiya alhamdulillah ya dai kuna wasu balakun ba ya cewa ziyara sulmare sai dai ta iyada anan kuwa ta ada mene da ada ya koma za mu kaje ne ka sake mai komawa sai sake cewa iyada Bari kai kawon gai da mara lafiya eh, saboda kai in kullum sau ɗaya kawai za ka je baka da wannan ana son kana kai kawo wani za zaka ya an gaida mara lafiya sai wani ya zo ya ce kai mu je mu gaida wani ba sai ce shekaran jiya ba na je to shekaran jiya ina laifin ka je kullum ba laifin ka je da safe ka je da yamma ba laifin ka je da safe da rana da yamma ai yana cikin raɗaɗin jinya shi yasa za ka hadisan suna ce mana iyadatul maridi iyadatul maridi da kaga mara lafiya wannan ya zo wannan ya zo wannan ya zo yana da fa'idoji fa'idar farko in yana gane mutane yana fahimta yana ƙara masa ƙarfin gwiwa cewa ba hankalin jama'a na kansa sa'annan kuma na biyu yana faranta wa 'yan uwansa za su rike jin kana tarayya da su cikin bakin ciki da damuwa da suke ciki sa'annan kuma na uku kai kawo din yana iya sawa in ka ji Allah ƙara lafiya Allah kaza to za ga addu'an nan yana tasiri to shi sannan kuma na hudu jama'a kai ma zai sa ka gode wa ni'imar Allah don ba mamaki kai kwandala baka da shi an taba ka ta dama buhariya ta hagu buhariya ta gaba buhariya ta bayi buhariya sai ka je ka ga wani gashi ne yana kwance ba lafiya ga lemo da yawa a kan shi ga ayaba ga maltas ana roƙonsa ya ɗana kai gashi na da kafar ka kaje kaga zai sa kai ma ka gode wa Allah unzuru ila man huwa asfal asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru Allah tazdaru ni'matan la ya'lamu ka riga kallon wanda yake kasa da kai kada kalli wanda yake sama da kai ya ka katange ka ba za ka daina nemar Allah ba yanzu wani mai kuɗi ne biloniya ne shi miloniya ne shi yana kwanciya asibiti amma abincin ba zai ya ɗanawa ba gashi na ba zai ci ba saboda haka zai sa kai ma ka gode wa Allah sannan ko na biyar zai baka daman ka yi wa mara lafiya addu'a ko da yare ne Allah ba shi lafiya sannan kuma na shida zai baka daman ka ribaci lafiyarka tun kafin kai ma ka tsinci kanka a halin da yake ciki na rashin lafiya don ka ribaci sihatuka qabla fasamu ka ribaci lafiyar kafin rashin lafiyarka اغتنم فودك الفائن قبل أن يبيض فإنما الدنيا جدار يريد أن ينقض تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة kaga wannan shine abin da yake karanta da kai yake tunatar da kai wannan kuma jinya abu ne sananne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun ji sa. har so ma yake annabin Allah Ayuba ya yi jinya shekaru barkatai وأيوب إذ نادى ربه أني مصني الشيطان بنسم وغواص أن النبي قال يعقوب شنا إسرائيل يا جنيا ده حر أنا شتون وصنامة زي تاد جنيا كل الطعام كان إلا لبني إسرائيل يعني كان حلالا إلا ما حرم إسرائيل على نفسه قبل أن تنزل التوراة والفادو بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين صبر يا wa'annan kaɗan daga cikin abin da za ka ɗauki jinya da ziyarar mai jinya ziyarar mai jinya kare sai ka samu fa'idoji ya ashirin jama'a to shi yasa kana anan innal muslima lalle musulmi idza ada khaqul muslim yana kai kawon gaishe da dan uwansa musulmi tafiyar da yake lam yazal bai gushe ba fi khurfatil janna a khurfan aljanna to mece ce kalmar hurfan aljanna malamai sun tattauna ka wannan kalmar alharawi ya faɗa cikin gharibin sa alkhuraqa fi khuraqatil janna khuraqa ko khurafa ma yakta abinda mutum yake tukawa ya jira nunansa a dabino ayaba da sauransu a takaice dai yana kai kawo ne a cikin itatuwan aljanna tafiyar da yake a gadin aljanna iya tafiyar iya girman gadin da za a bashi aljanna da kuma itatuwa daban-daban na aljanna a ciki ashe wani yana nuna mana aljanna akwai gadina me mutum zai yi haɓaka gadinar abubuwa da yawa hadisi ya ishara amma ga biyu da ciki akwai la haula wala quwwata illa billah annabi yace duk wanda yake faɗi taska ce kuma itace ne da yake dasawa cikin lambun sa aljanna sannan ko ga adilul mari ka je da mara lafiya ka ga wani abu da zai zuga ka sai ka ce banda kuɗi sai ka rasa lada ganin ka shine babba ko ya Allah ya kaddara ko ya akwai in ka je ka yi ihsan kuma galibi ihsan ba wai za ka sai abu ne ka je musu da shi to kana iya sayan abu ka kai kuma mara lafiyar ba shi zai ba ko ko likita ya hana ku cin abu me ya dace ka kai ka kai kuɗi kuɗi me ne ba zai saya ba a cikin kayan marmari da magunguna da sauransu sai wani an ji an cika shi da ayaba da lemu ga wani magani ɗari takwas an kasa saya kana son ɗan sa ɗaya ya ware ya zama ɗan gwari ke zai fara kaza yana sayarwa don sai magani sai aka yi kuɗi wannan fiye kaga kar ma'ana khurfatul gana ma'ana na farko lambunan aljanna yake kai kawo a ciki haka wasu malamai suka ce alharawu ya yi kaito daga wasu su wasu suka ce kuma abin ake nufi a tsarin ya nufi khurafat aljanna yana tafiya ne a hanyar aljanna tafiyar da yake yana kan hanyar aljanna kenan ana so a nuna mana kenan gaida mara lafiya aiki ne da zai kai mutum aljannar Allah madaukakin sarki wannan kenan سمع لي ya ci قال أبو وفي الباب عن علي وأبي موسى والبراء وأبي هريرة وأنا وجابر قال أبو عيسى حديث الصوبان حديث حسن إلى آخره حدثنا محمد ابن وزير الواسطي حدثنا يزيد بن هارون عن عاصم الأحول عن أبي كلابة عن أبي الأشعث an abi asma an soban an nabi sallallahu alaihi wasallam wa zada fihi kira ce ma khurfatul janna me ce ce khurfan aljannar qala sai ke janaha nunannun ƴaƴan itatuwanta don in ka yanke jana ya nuna wajanal jannatain dan wajana nunannun ‘ya'yan tatuwan aljannatai ne aljanna guda biyu din nan da ya ce wali ma kafa makama rabi jannatan danin kusa ga mai bukata kusa ga mai son tsinkawa yana so ya tsinka da hannu sai ya zo dab hannunsa in yana so ya cire kai tsaye da baki shi kenan sai ya zo dab bakinsa Allah ba mu aljanna don falalarsa حدثنا أحمد ابن عبد الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي كلابة عن أصبي أصناء قال ثوبان عن النبي نحو حديث خالد ولم يذكر فيه عن الأشعر قال أبو عيسى ورواه بعضه عن حماد بن زيد ولم يرفعه حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل عن ثويري هو ابن أبي فاختة عن أبيه قال أخذ علي بيدي يجي سيدنا علي يا كام حمودا قال سيدي انطلق بنا إلى الحسن نؤوده متفق مجا مجيد حسن ali ya ce aliyu ya kama hannuna ya ce mu tafi mu je mu gaishe da hassan to jama'a wani yana nuna mana sahabbai suna kwaɗayin zuwa gaida mara lafiya abin da ya sake so ka kwaɗaitu da haka kai ma wata rana za ka yi jinyar wanda ka yi jinyar ba gazawa ba abin da ya sa kai ma sai aka ce ka yi jinyar mara lafiyar kai ma wata rana Allah zai jarabe ka da cuta yana amai kana haƙuri kana wankewa yana fitsari kana wankewa to ka kai ma duk ran da ya same ka za su samu ya maka in kai biris ma to kai ma sai Allah ya jarrabe ka haka rayuwar yake in kai mai kyau za su ga mai kyau in kai mummuna kuma sai ga kishiyar raka yace mu je mu gaishe shi mu je mu gaishe da alhassan fa wajanna indahu aba musa muna zuwa da alhassan eh, muna zuwa kai wajen alhassan ɗin in ji eh, eh, baban ibn abi fahita kenan in ji abi fahita sai ta fawajen na inda hu ba musa sai muka tarar da abu musa al'ashari a wajen alhassan yanzu mutum biyu abu fahita Eh, aliyu ya kama hannunsa ya ce mu je mu gaishe da alhassan ba shi da lafiya mu je inda alibi na ila alhassan mu je mu gaida alhassan ba shi da lafiya sun zo gaida alhassan sai suka tarar da abu musa al-ash'ari sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gaishe da alhassan yanzu haɗu su uku a waje akan gaida mara lafiya fa qala ali Alayhi salam sai sai na ali ya ce a'a idan jita ya aba musa am za'iran shin kai ma ka zo ne kai komin gaishe shi ko ka zo ziyara ne kaga har yanzu ana son kai yawaita kai komo ka je na farko ka yi kokarin ka zo na biyu ka zo na biyu ka yi kokarin ka zo na uku ka rika jajjara gwargwadon zuwan ka gwargwadon ladan ka amma ka ga abu da ban kula shi ba sai a ji wani ba lafiya sai ya kaza ya rame ya kaza sai ka zo ka kana karya wai kana sawa baka ji ba shi da lafiya ba kuma Allah ya sani bayan baka je ba kuma ka yi ƙarya amma baka je ba wannan daban ne shi yasa yana da kyau ko da masallaci ne kuna sallah sai kai kwana ɗaya biyu baka ga wani ba ko ka saba ganin sai ka tambaya an gane ko sannan a ko da wajen kasuwa ne kana da makotanka kwana ɗaya biyu ga makocinka ba sai ka tambaya haka wurin aiki haka gona ka zo gona ka zo gona ba ga makocinka ba ko ka ga gona yana ya yi ciyawa an yi wannan lafiya sai ka tambayi lafiyarsa haka rayuwa yake jama'a don kaga amfanin haka ba mamaki ka je yana daga cikin hikimar ziyarar mara lafiya wani yana iya zuwa sai ba da shawara sai ta irin ciwon nan ya taba yi wa wani a ya taba mun wani muka maganin muka samu dace ka ga sai maka kuma da shawara yasa akwai fa'idoji da yawa a cikin jama'a to shi da kenan kala sai abu musa al'ashari ya ce bal a a a idan na zo ne kai komo na gaishe shi a matsayin bashi da lafiya fa kala ali sai sai na ali ya ce samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ku naji farin jakada sallallahu alaihi wasallama babban jagora yana cewa ma ni muslimin ya'udu musliman babu wani musulmi da zai zo gaida musulmi dan wasa gudu wata ya zo da safe illa salla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusiya mun karanta wasu hadisi a dare ku salihin ila rabbil alamin na shek abu ammar al-misri illa salla alaihi sab'una alfa malak sai malaiku dubu saba'in sun yi ta masa addu'a hatta yusiya har yamma an kuwa a ce wai ka zo gaida mara lafiya da safe daga lokacin malaiku dubu saba'in su taru suna cewa ya Allah ka biya wa ne bukatarsa ya Allah ka suna kiran bukatunka daban-daban na duniya Allah ka buɗa masa Allah ka karfafe shi Allah ka ba su aljanna ka ba su ruwa alkausara wai fa har yamma bala ko dubu saba'in dan wa ko sau ɗan ɗaya su yi maka addu'a mana su dubu saba'in addu'a dubu saba'in ba to balle mala'ikun nan a ce ma mala'ika ai sa ya fi kowanne sarrafa addu'a ba to a ce mala'ika ɗaya maka addu'a daga safe zuwa yamma addu'a dubu nawa zai maka balle ko mala'ikun har dubu saba'in addu'a biliyan nawa za su maka amma shi ke nan don baka da kudin lemo sai shaidan ya ziga ka to ya san in ka je za ka samu wani lada sai ka ka bari sai ka samu wani abu sai ga har an sallame shi ba ko har ya rasu ba ka ka rasa wannan ladan to sai malakunan su yi masa addu'a suna ta wani addu'a har ta yin har ya kai yamma shi yasa jama'a ba ka karanta hadisan annabi ka rasa alkhairi da yawa kaga ayin qur'ani ya nuna muhimmanci wayan abu amma ina ya fitar maka ladar da kin shugaban masu fassara qur'ani annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya fito maka da abuwa filla filla wa in adahu ashiya in yanzu ya gaishe shi ko da yamma illa salla alaihi sab'una alfa malakin sai malaku dubu saba'in sun yi ta masa addu'a ta yi har gare waye to jama'a ina laifin ya je kuma da safe ne da yamma ai ya more wa kana lahu kharifun fil janna kuma kowane zuwa ana ba sa cikakken lambu a aljanna قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقروي عن علي هذا الحديث من غير وجه منهم من وقفه ولم يرفعه أبو فاخته اسمه سعيد ابن إلاكا to jama'a wannan hadisi ya nuna mana muhimmancin da mara lafiya abubakar ibn al-arabi al-maliki ya faɗa cikin aridatul ahwazi takrarul iyada sunna ka maimaita zuwa gaida mara lafiya sunna ne ka zo ka koma can ka sake dawa ko yau ne ko gobe kana kai kawo din nan sunna ce jama'a sunna ce domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama don ya samu ladan yin haka da sa dan mu'az yake jinya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a zo masallaci na yi masa bukka aka yi bukka sai annabi ce ina son ya riga gaishe ka ina maimaita gaishe ka kusa da ni don annabi ya samu ladan sai ta kamar mara lafiya ma masallacinsa annabi ya zo ya gaishe shi ya koma an jima ya zo ya gaishe shi haka yi haka ibn al-arabi al maliki ya ce kuma ibn al-arabi din abokan ibn al-arabi ya ci gaba da cewa wa yu'adu al-marid ana gaida mara lafiya min kulli alam a ba cikin abin naku sharha ne na tuhfa daga dukkan radadi dakka aw la karami ne ko ya girma eh an kwanta da shi asibiti da ya girma za ka gaishe shi ko yin sallah masallaci zai ce kai ina dan jin na ina dan ciwo haka kawai sama sama ba sai yana isa gida sai ka zo assalamu alaikum ya jikin ne ina fata an gane shi ne karami ko babba shi da kenan wa yu adu ar-ramd yace ana gaida mutum in yayi apollo ciwon ido kwansa kwansa ciwon ido Ya eh, za zuwa gaishe shi yace wa karrawa anna zaid bin wa qarru ya anna eh, zaid bin arqam hu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ramdi asabahu an hadisi zaid dan arqam ciwon ido yake apollo dan kwansa ne kawai in ya tashi da sami ido ya dan mamanna a sa ruwa a wanke amma sai da annabi zai gaishe shi sallallahu alaihi wasallam an samu ko daga abu hurairah marfu'an manzo Allah ce la yu'adu min waja'il aini wala min waja'id dars wala min ad-dabl mai wasu suna cewa abu da ya rawaito hadisi wai annabi ce ba a gaida mutum da yayi ciwon ido ko da ya ciwon hakori ko kuma akwai wani dan ciwo sai aka dan fasa masa wani kurji kamar maruru to amma wani hadisin hadisin karya ne bai inganta ba ana zuwa gaida mara lafiya daga karamin ciwo da babban ciwo wannan kenan babu ma ja a fil nahyi an tamanni lil maut mun shiga sabon babu babin da yazo yana bayani an hana mutum yayi burin mutuwa حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبة عن أبي صالح عن حارثة بن مضرب قال دخلت على خباب ya ce na shigo jin sahabi a mai suna khabbab dan aratti at-tamimi shi a jahiliya an je yaki aka kama shi fursuna an kama shi fursuna a jahiliya kai aka sai da shi a makka ya zo ya da hannu banu zuhura ya musulunta shekara shida da hijira ya musulunta abin yana da shekara shida Shi ne farko wanda ya bayyana musuluncinsa aka azabta da shi azaba mai tsanani ya halarci yakin badar da duk yaƙoƙin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ya rasu hijira na da shekara talatin da bakwai sai na ali lokacin da ya taso daga yakin eh, eh, safin ko safin ya zo ya ga kabarin khabbab dan arabi سي رحم الله خبابا أسلم راجبا وهاجر نائعا وعاش مجاهدا وابتلى وابتلي في جسمه أحوالا ولن يضيع الله أجره سيدنا علي الله يرحم شي خباب يا مسلم أنا قائم مسلم يهجر ينا داعا النبي صلى الله عليه وسلم يرى ينا جهادي aka jarrabe sa a gangan jikinsa halayya bayan halayya da jinya don yi jinya ba kaɗan ba ya ce Allah ba zai tawaye ladansa ba khabbab da arafi kafin rasu yi jinya na fita hankali to wannan sahabi harisa dan mudarrib ya ce na shiga wajen khabbab dan arati wa qad tawa fi batnihi ai masa sakiya a cikinsa ana saki biya wutar sai a yi sakiya to shi ai masa sakiya ɗaya bai warke ba aka ƙara aka ƙara har sau bakwai kama a ce mutum ne a wata ɗaya masa tiyata bakwai an gane ko to ai masa eh, to shi wannan sakiya yadda eh, imam tsaibi ya faɗa hanya ce cikin hanyar magance cuta duk da akwai hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ina hanin ku game da yin sakiya wa an ha'anil kai na hana yin sakiya ya ba ko da laraba ba ba tsakiya sai abu ya lalace don shi ya yi ɗayan biyu ne ko a warware daga cutar ko a mutu ina ba ta gane to shi sai dabara ya kare ake yin to amma yaya za a ɗauki hadisin da ya hana yin sakiya da hadisin da kuma ya nuna sahabai da sauran suna sakiya sai aka ce mai yiwa an hana din cewa kar a yi sakiya klara klara shi ne eh, eh, kenan kada a rika yin sakiya a kodiyoshi an gane ko kamar likita ne a yi kar a yi tiyata a kodiyoshi sai me sai likita ya tabbatar kar ka sha magani kowane iri sai likita ne ya rubuta maka kenan a ya hana kada kawai don ba ka jin daɗi ka je ka sha mu sakiya ka je ka a'a ya zanto ma'abuta sanin cuta da maganin su za su gaya maka ina mata an gane su za su gaya maka to shi ne abin da ake nufi wasu kuma suka ce a'a a babin tawakkali ne kamar hadisin da ya ce wanda bai nemi magani ba don ya jinya ba yana da wani lada na musamman ba to amma yi ne magani ya yi laifi to haka wanda bai yi sakiya ba yana da lada na musamman in a babin tawakkali amma in ya yi ba shi da laifi wannan ya ce na zo gai da habbabu dan arati harisa dan mudarrib ya ce na gansa ai masa sakiya a cikinsa a nan yake sakiya kaɗai bai faɗi adadinsa ba akwai ruwa da yake saki bakwai sab'a kayyad wata hadisu faƙala sai al-khabbab ya ma a'lamu ahada min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam khabbab ya ban san wani cikin sahaba annabi ba laqiya min al-bala'i ma ya hadu da jarrabawa yadda na haɗu da shi ko ka ce bala'i jinya kamar a cikin sabon annabi babu wanda ya jinya irin nasa da har sakiya bakwai ko kuma yana nuna cikin sabon annabi ban ga wanda Allah ya jarrabe shi kamar ni ba jarraba na daɗi da jarraba na rashin daɗi kamar ni ba ya ce lazar kuntu haƙiƙa na kasance a da wa ma ajidu dirhaman ala abin nabi sallallahu alaihi wasallam ban isa in samu dirhami ɗaya ba a zamanin annabi ya ce zamanin annabi don talauci da burok yace na rayu a bakar fatara wanda kwandala yana gagara yace wa fi nahiyatin min baiti arba'una alfan arwayar ahmar kuma wa inna fi janibi baiti al'ana la arba'ina alf dirham yace yanzu gashi nan a bangaren gidana a yau akwai dirhami har dubu arba'in har dubu arba'in wannan na gida kenan ba wai banda ka je wajen kasuwancin ka ba kenan ya rayu kaga haka rayuwa yake wani lokaci za ka rayu a cikin talauci sai Allah ya hore sai mutu ya mutu wani sai kaga ya ɗauko wata kera gida ya kashe miliyoyi shikin sai adali ya zama masa sai mutu in ya mutu kuma gidan ba zai iya zama mallakar ɗa ɗaya cikin ayyansa ba don ƙarfin kuɗin ya tafi wurin kayan sai an sayar kuma ya je sayarwa kuma ba za a samu rabin kuɗin da ya kashe ba da za ka mai san irin waɗannan gidan miliyoyi din ba talaka ba da mai kuɗi ne shi kuma mai kuɗi ko kowa da filan nasa <laughs> don zai iya saya daga kai filan ɗin bai masa ba sai dai saya ya riga ɗaure shanu a gida ko kuma ya saya ya rusa sai ka kai da miliyan ɗari an za saya miliyan talatin ba shi ne abin da ke faruwa to shi da kenan kaga a nan ya ce yanzu ga na hidoyin gidana ga dinari arba'in dubu arba'in walaula na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da ba don manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi hana ya hane mu au hako ya yi hane an na tamannal mauta mu yi burin mutuwa ba to don zafin raɗaɗin da yake damuna da to yace da na yi burin mutuwa to kaga yace da na yi burin mutuwa don me don in huta daga tsananin jinyar nan in huta daga wannan azalzalar ciwon da yake min don in hutar da majinyata na kar su fara gudu na. imamu ahmad ya yi kare a wani hadisin shi yasa malamai mai jinyan mara lafiya ba sai ya yi haƙuri in ba kawai shekansa sai ya rusa masa ladan shi tun kana ɗaukan fitsarin ka je ka zuba da ƙarfin jiki sai ka zo in ka ga fitsari ma sai ka yi kamar baka gani ba shedan kenan zai rusa maka aikin shi karan kansa ai ba da son su haka ya same shi ba kai ma ba ka san karshen ka ba don haka iyalinka tana jinya ka daure kai jinyar ka mijinki yana jinya ki daure kai jinyar lada ne ba kaɗan ba hadisin imamu ahmad ya yi ƙari a ciki da ya gama da ya faɗi wannan magana shi khabbabu dan arati a ƙari imamu ahmad sai ya ce a zo masa da likafaninsa a shi jama'a sunna ne mutum ya tanadi likafaninsa kafi ya mutu ka mu matasa yanzu ba ma son mutuwa sai sa ma ba ma son mu aje likafani <laughs> galibi in ga an mutu an ji ana neman likafani to irin mu yan bana bakwai dinnan nan ne muna gani da ƙarfi ƙarfin mu muna ga kaza kaza kaza ko ba haka ba to amma ga sabon ne suna ajiyar likafanin su sai ta kamun ne sai sa ajiyar likafanin yana ƙara ma wata rana in ka ga son duniya maka yawa ka ɗauko likafanin ka ajiya gaban ka kawai ka riga kallo ko kuma ka ɗaura ma a jikinka nawa ne za ka salafu salih wata baiwar Allah wace ce cikin salafu in ta zo sallah ita likafa in tana kiyamu layin ta ji ta fara gajiya da gengedi sai ta dauko likafa ɗinta sai ta aje a gabanta inda take sujada sai ga farci ya bar idon to da ka tuna da baka shi ba za ka mutu kai ba ka son ganin gawa kana tsoro ba ka zuwa da za ka mutu Allah samu cika da imani to shi yasa a ƙarin imamu ahmad a ruwayarsa sai ya khabbab ce a zo min da na aka kawo yana ganin likabanin sai fashe da kuka sai ya fara sana sahabban da suka rasu an zo za musu likabani mayakinsu baya isa yan an ja an rufe kai kafa na waje an rufe kafa kai na waje shi yanzu gashi na yayi kudin da har ya samu baya uku na likabani sai ya sake fashewa da su jama'a ka da sabai suka rayu sun rayu a cikin talauci amma ba a je su ba amma kai yanzu shi kenan talauci yana taba ka kana zuwa ka auni masara sai ka rusa tauhidinka ka rusa iman da kaddara nawa masara ɗari hudu sai ka jawo wani yau buhariya ka duba ma nan ka warware tauhidinka ka zama jakiri ba musulmi ba wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi kai iman da kaddara alkhairi ko shari kai akan masara ma tauhidin ka ya rushe akan masara ma tauhidin ka ya rushe saboda haka kaji sahabbai jama'a sannan kuwa yace da ba don annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana burin mutuwa ba da nayi sannan kuma ah, shi imamu turmuz ya ci gaba da cewa qala wa fil babi an anasu wa abi hurairah wa jabir hadisi abu huraira shi ne wanda bukhari ya rawaito annabi ya ce kada ɗayan ku ya bude mutuwa don cutar da ya same shi amma mai yiwa ya yi tsawon rai in ya zanto mai kyawun aiki ne ka sai kara wa kansa lada in mai zunubi ne zai iya tuba duk da haka madadin haka aka ce mutum ya yi addu'a ya ce ya Allah ka rayar da in rayuwa ta alkhairi a gare ni ka karbi raina in mutuwa ce alkhairi a gare ni to madadi ya bude mutuwa an gane ko amma malamai suka ce mutum yana iya burin mutuwa kuma in don wani barna da ya ga ana yi na sabon Allah an gane ko ya ga ana wasu barna na sabon Allah ta kai ina ma da ban rayu zuwa wani lokacin ba ya Allah ka ɗauki ranmu akan mu riga ganin wannan fasadi da ba za mu yi mu gyara ba wannan ya halitta don Maryam da ta yi naƙuda don kada a zarge ta da cewa ta yi zina a yi mata mugun zato a ɗebe zunubi take to ya laifi ne mutu kabla hada wa kuntu nasiyan mansiya ko nisiyan mansiya kamar hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kafin ai tashin alkiyama sai wani ya zo ya ga kabari ya yi birgima a kai ya ce ya laifi ne makana sahibu hadin kabari ya kai tona ina ma auka makala ina ma da ni ne nake wurin wannan mamacin to kare me yasa zai yi wannan burin bala'i da annoba da yana faruwa amma don tsananin jinya tsananin rashin lafiya ba ka da kuɗi ba wannan duk kare ya sa ka yi burin mutuwa kawai ka roƙi Allah in eh, mutuwa alkhairi ne ka karɓi ranka in rayuwa kuma shi ne alkhairi ya barka da ranka وقد روي عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به يا وقع يا كاو ادوار kada mutum ya yi burin mutuwa don cuta burin, ko bala'i ko tashin hankali da ya same shi wale ya kula cewa alama ahyini ma kanat alhayatu khairan li wa tawaffani idza kanat alwafatu khairan li babu ma ja fi ta'awudh lil marid babu bayanin da zo game da neman tsari wa mara lafiya ai masa addu'a Allah ya tsare shi da cutar حدثنا بشر بن هلال البصري الصواب قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن جبريل للي ملائكة جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يا زوج النبي فقال سيدي يا محمد اشتكيت يا محمد ما قد لا أبو قال سيدي بيت نعم إيه بند لا قال سيدي بسم الله أرجيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس وأين حاسدة بسم الله أرجيك ولا يشفيك هذا ملائكة جبريل أيوة النبي أدوه an gane ko saboda ka ga wani addu'a yana da kyau Allah ce shi ba laifi idan mutum shi musulmi ne gina asibitinsa zai zanto kowane ɗaki a bango sai rubuta wannan addu'a an gane ko yadda idan mara lafiya ya zo sai wani ya zo kai da mara lafiya sai karanta eh kaga wannan akwai eh, aikin lada kwarai da gaske yadda na gaya muku ko a ah, kudubar da muka yi a nan na ranar juma'a biyu da ya wuce cewa mai taken sunnoni goma da aka kaurace masa sunnoni goma da aka kaurace masa a ciki mun kawo duwar shiga kasuwa duk wanda yana da lazarin kawon fulada miliyan ɗaya a yafe masa zunubi miliyan ɗaya a ɗaukar darajar sa aljanna miliyan ɗaya to wata baiwar Allah tana Abuja yar juce asalinta tana Abuja ta ji kudu ba ta wasu haka shi da kenan ta yi waya ta ta irga mata gidan na kasuwa don za su ɗau nauyi a rubuta addu'o'i to sai muka ɗauki masu abu na agaji aka kirga get bakwai kaga gabas wajen ɗan ɗanyen kifi get ɗaya ne sannan kuma nan ina ne kudu nan kudu ba to kaga kudu kuma muna da uku akwai na yan a caba na da akwai na koka, kona akwai na mace ka sun zama hudu sannan in ka ɗauki yamma da ita akwai ɗaya na wajen yan hatsi da masu sai da kaji haka ya zama nawa biyar tsakanin tasha da kasuwa ɗaya shida to da muka je kudu can geddu ne ɗayan ba ta aiki ɗayan ko tana aiki na wajen masu nama kwata-kwata to da shi bakwai to an gira na gira masu yi sun duba sun faɗi kuɗi ta tura da za ka an ba su yanzu za su je su rubuta eh, mai zaɗin za a rubuta shi da larabci sannan ko za a rubuta shi da hausa na larabci sun ya ce eh, du'a'u dukhuli suq sai gashi nan da larabci na ɗayan gefen shine za a rubuta a sama maduwa lokwa kasuku a ƙasa kuma addu'ar shiga kasuwa sai aka rubuta shi da koko <laughs> to kai ba karamin lada za ka samu ba in duk wanda ya karanta yana da miliyoyin lada ita kuma ta yi sama zai aka rubuta ita <laughs> ba tana da su da yawa to kaga eh to jazakumullahu khairan <laughs> muna addu'a da ku duka mu tare a cikin lada, to kaga yanzu kaga wani mai asibiti shi ma ya haka musulmi ya haka a cikin bango ya rahuta wani addu'a da mala'ika jibril da ya yi wa annabi da ya zo gaishe shi ai wannan ba karamar addu'a ba ce to shi ne kenan saboda haka kaga wannan ma ba mamakin mu sake bude sa, eh, sai mu tuntubi asibitocin musulmai idan suna bukata sai mu yi magana ko ba ka ba mu samu wasu masu neman lada ko mu yi wa kanmu karo karo mu da mu gaskiya ne ko da su ba musulmai ba in sun in ai za a samu ciniki don za mu zo mu ce to a je asibiti kaza za ku ga addu'ar da ake wa mara lafiya ce <laughs> jazakumullahu khair wannan kenan to malaka jibril ne ya zo ji annabi sai ce ya muhammad baka da lafiya kana na annabi ce kwarai kuwa qala sai ce bismillah ka da sunan Allah ne ke maka addu'ar samun lafiya min kulli shay'in yuzina ka kulli shay'in komai ya shiga duk cuta ya shiga duk abin da yake cutar da kai Allah raba ka da shi min sharri kulli nafsin daga sharrin kowace eh, nafsin rai wa aini da ido hasida hasida na mai hasada suka ce min kulli nafsin anan kenan min kulli nafsin khabitha min sharri kulli nafsin khabitha daga sharrin kowace rai mummuna ma'ana in wani mugu ne ya sa maka menene ya poison ko ba ba guba ko ya maka surkulle ko ya maka tsafi ya tsubbu kowane mugu to Allah raba ka da wannan sharrin sa wa ainin hasida da ido mai hasada ko kambun baka bismillah arkika wallahi shi jama'a wannan addu'a ce na fiyayyen mala'iku yayi wa fiyayyen annabawa mala'ika jibril yayi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai addu'a da zai fi shi ne jama'a kai da mana lafiya wannan hadisi imam muslim ya kawo sahihu muslim hadisi na dubu biyu da ɗari da tamanin da shida wannan kenan حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن صحيح قال دخلت أنا وثابت البناني an ana bin malik fa qala sabi kuma wani addu'ar jama'a ko likita ne ya zo zai ya zo kammala lafiya sai masa wani addu'a wannan kenan su ya sale za su yi wani addu'a <laughs> eh? wannan kenan an ana Malik fa qala sabi kana tambaya ko yace wai za a yi wa shanu ne ma shi ba shi da na'am <laughs> yace حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن صهيب قال دخلت انا وصابر البناني على انس بن مالك ني da sabir albunani mun shiga wajen anas malik fa sai ya aba fa sabir sai sabir yace ya aba hamza ya baba hamza ishtakaita baka da lafiya ya aba hamza ishtakaita ya ba hamza ban ji daɗi ba ban da lafiya ban ji daɗi ba ban da lafiya fa qala ana sai ana sai ta afala urqika shin ba zai maka eh, ruqiya ba ba zai maka addu'a ba bi ruqyati rasulullah da irin addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam qala bala sai ce eh to ga wata addu'a Allahumma rabban nas mudhhib al-ba's ishfi anta shafi la shafiya illa anta shifaan la yughadiru saqma kashi ma wanda ya inganta ya zo cikin sahih bukhari hadisi da dubu biyar da dari hudu da goma ma'ana addu'ar allahumma ya ubangiji rabban nasi ya ubangijin mutane eh ba mamaki wancan likitan mutane to shi ko allah ubangijin mutane gaba ne har da likitan mudhibal ba'd mai ya allah mai tafiyar da cuta ishfi ka warkar shi an ta shafiya ai kai ne mai warkarwa la shafiya illa anta ba mai warkarwa sai kai shifa'an warakarka la yughadiru saqman ba ya barin cuta duk yadda mai cuta ke fama da cuta in warakarka ya zo zai dilitin na cutar to amma don me yace la yughadiru saqman ya kasa na kira bai ce la yughadiru Sakma ya kawo ma'arifa ba yawwa tufidul umum kenan ba ta barin للتقليل التنكير للتقليل بعد برم kowane cuta duk kankantarsa an gane ko eh, domin akwai cutan da idan ya tafi yana barin wata karama to kai na kaɗi yana kore duk cuta gaba daya ala wa fil babi an anas wa aisha ila akhiri babun ma ja fil haddi ala al wasiya bayani da yazo game da kwadaitarwa game da yin wasiya حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله ابن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قالت ما حق امرئ مسلم باب وني حق متم مسلمي da yake da girmar kamar ya bi su lailatin in zai kwana dare biyu walau kun shay'un yusifi yana da abin da yake son wasiya to ya tabbatar illa wa wasiyatuhu maktubatun inda face wasiyarsa yana rubuce a wurinsa ba wai kawai wai dole ne kullum kawai ka rubuta wasiya ba ko baka da baka da wani abu da yake bukatar wasiya sai kai ai ba haka ba in kana da abu da yake bukatar wasiya sai kai an gane ko sanin ko duk yadda za ka yi wasiya to ya zanto ka yi wa 'ya'yanka wasiya da su ji tsoron Allah ko da an ce yau babu kai sai a ce ga wasiyarka an gane ko ko ka yi da baki ko ka rubuta ko kuma kana da dan wayanka ka danna ka faɗa ka yi recording sai ka sa masa suna wasiya ta sai ka ce ku duba wasiya ta ku shiga waya ta ku shiga memory ku ga wasiya ta ku ci wa ha ibrahim bani wa yaqub ya bani inna allah safa lakum ka ga yana wasiya ta hala ta ne illa wa antum muslim Allah ta an kuntum shahada ina ma da ku iyaye masu tarbiya ina ma da kuna wurin in hazara yaqub lokacin da mutuwa ya zo wai annabi ko. yanzu ya yi wa yaran da tarbiyya yanzu ranar da zai mutu zai mutu jarabawa sai jefa musu tambaya iz liba li mata abu ta'buduna min ba ka yana musu jarabawa kan tauhidi qalu Abu da ila haka suka ce Allah ka zan bauta wa ya sa ana son kai uba ka rike aqida mai kyau don ƴaƴanka za su koyi da kai na da ila haka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun to kaga sannan kuma ka ba da wasiya ga duk abin da kake ganin ya dace ka ba da wasiya ko ba gaba in akwai ƙananan yara ka yi wayayyun wasiya su lura da tarbiyyar kannansu ina ba an gane kai ma kana da mahaifinka kakansu kenan sai ka ba su wasiya su lura da shi kaga wayanda suna buƙatar wasiyoyi jama'a suna buƙatar wasiyoyi ka yi wa ‘ya'yanka wasiya su mutunta mahaifiyarsu ita kuma ta kula da tarbiyyarsu musamman kaga kana da ‘ya'ya kai namiji za ka mutu sai ka ja kunnen uwaye su yi wasiya eh, su lura da tarbiyyar yara don tarbiyya shi da babban abu wannan kenan yanzu in mace ce za ta rasu yana da kyau cikin wasiyar da za ta ba mijinta ya lura da yaran don ka dubi abu da ke faruwa a sunnar yanzu ana samu ka masu imani amma mafi yawa mutum matarsa za ta yi ta rasu ya auri wata ta zo ta gasa wa 'ya'yansa aya a in ka gan shi ma wani kwarkwar ne kaga ya biye mata suna ta wulaƙanta 'ya'yan da uwarsa ta rasu ko na masifa ne don wannan ba karamin bala'i ba wannan yana daga cikin abin da yau sunnar maza ana cikin wannan yaro idan uwar ta rasu shi kenan ya zama wani abu da ita din ba ta tunanin inda uwar sun ta je ita ma za ta je lahira mata kyaure ne kowa zai je saboda haka yaranka amana ne amana ne ga sunan yaranka wata ta zo ta aure ka ba ta son su sai ta yi gaba ai yaranka su ne danginka mace in kai saki uku shi kenan ba ya kare ba yaranka sai ka yi saki kai mu saki ɗari kai mu saki miliyan su ne dangin naka wannan ke saboda haka amma fa ba wai kuma an ce ka auro wata ka ce sai an sangarta ɗanka ba yawa a ba yaro tarbiya shine babba yawa to a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya tabbatar in yana da wasiya kar ya kwana biyu face tana rubuce a nan malamai sun tattauna jama'a shin menene matsayin rubuta wasiya to a nan wasu doka wajibi ne tunda ce kada ya dai kwana biyu in da ya kwafa zai bada wasiya sai tana rubuce wasu malamai kuma kamar imamu nawawi ya ce wasu ce wannan hadisin dalili ne akan wajibcin yin wasiya amma kuma jamhurin ulama yawancin malaman duniya sun ce manduba mustahabbi ne wasiya imamu shafi'i shi ma ya ce mustahabbi ne an gane ko duk sun ce mustahabbi ne amma eh, jama'a ko da musahabi ne ba za mu sallama kai tsaye ba akwai wasiyar da wajibi ne ana bin ka bashi mutuwa ya zo wajibi ne ka rubuta wannan wasiya ina mata an gane haƙƙin wani yana kanka kai wannan wajibi ne kana da ɗan gida da kuwa daɗe kuna kasuwanci ba ka sallame shi ba ga mutuwa ya zo wajibi ne ka rubuta wasiya a cire masa haƙƙinsa kafin a raba gado don kaga wani aka sai a yi shiru sai ta a tutan babu sai a fage a ya dukiyar marayu ne dukiyar marayu shi ne zai zama dukiyar haram a sallame shi kaga wani wajibi na bada a kai jama'a kana da bashin azumin da ka samu lafiya baka biya ba dole ka bada wasiya zakarka ya kama baka cire ba jinjir ya kama ka wajibi ka bada wasu ku cire zakar saboda haka akwai wasiyar da wajibi akwai wanda musabi da ire-iren haka jama'a kuma wajibi ne a gaggauta rubuta ta domin rai ba ta da garanti kana da ɗayan biyarin ka ka riga rubutawa ka riga rubutawa ka riga rubutawa don da ka samu kari ka rubuta ba shi da biya ka kashe ba ka za ba daga shi kenan shine rayuwa shine rayuwa babu ma ja fil wasiyati bi thuluth wa rubu bayan ne da yazo kana iya wasiya ayi sadaka da sulusi ko da rubu eh wato akwai hadisin da ya nuna Allah ya ya tausaya wa mutum in ya zo mutuwa a kudinsa yana iya cire wani abu ya yi sadaka da shi ko ce in na mutu a yi kaza na alkhairi da gudun don a ƙara masa mai ladansa a kara masa ladansa amma duk abin da zai bayar kar ya wuce ɗaya bisa uku dukiyarsa amma kaga matsalar da yake damu wani zai mutu yana da miliyoyin kuɗi amma sai zama gabo ba zai irin wannan wasiyar ba ina laifin in ka mutu eh, kai ka tara dukiya ka ce to in na mutu a ɗauki naira miliyan ɗaya dukiya ta, wani kai yana da miliyan ɗari a ɗauki miliyan ɗaya dukiya ta a yi bohal in dubu ɗari biyu da hamsin a yi guda hudu wasu a bar wajen siyasa kai ba ka son aljanna ne mutum nawa za su sha wani ruwa a'a in na mutu in na mutu a ɗauki miliyan ɗaya a samu ƙauyukan da ba masallaci a yi masallacin dubu ɗari biyar biyar guda biyu a wannan ƙauye wata ƙauye a ai eh, ba ƙaramin lada ba ne jama'a shi sa wani stika da naga suna rabawa saudiya abin da aka rubuta fassararsa kada ka yarda idan rayuwarka ta ƙare aikin ladanka ta ƙare shi ne abin da ke cikin stika sai a baya suka rubuta lambobin waya da lambobin akan kungiyoyi ne a cikin saudiya ka tura kuɗi sadakatin jariya to irin wannan kudi akwai kamfanin da suke sarrafa dukiyar ko za a shekara dubu ne kafin a tashi alfiyama inda dai kabarin bata durkushe ba to ana cire riba ana yi wa musulunci aiki da shi karamin lada za ka samu ne irin wannan sai ka je saudiya za ka mutu yana roƙonka ga ruwa ka karba ka sha don ya samu lada kana tawafi wani ruwa zai ba da zamzam yana tawatsa mu don kuna jin gumi kana nan ba haramin makka din irin kamfanin su ibnu dawud kamfanin su wane ne ga zamzam na ma su ma sun zo da ruwan su a leda sun ƙara shi ana jin ka ana san Allah ka sha wani babu ya yi shekara hamsin da mutuwa wani ya yi shekara ɗari amma ya ba da wasiya ga wani kuɗi kar a rana a ware a dukiyarsu a rike juya su za ka in ka zo irin masallatai unguwanni za ka in ka shiga irin ruwan su wannan da za ka an jera wani ruwan layi layi gaban ka ruwa bayan ka ruwa kuma a ciki ana maka magiya don Allah ka ɗauka ka sha amma mu muna da karancin aikin ladar ko ba mu da tanadin wani abu lada in mu mutu kaga sai rowa saboda haka wannan ba wai sai abin nan ba ba sai an wasiya ba kai yana daga cikin gatan da za ka yi wa iyayenka ba su a duniya ka tsara wa kanka wani aiki alkhairi za ya riga samu su ko da butoci wannan ka ba masallatayya akwai ayyukan lada da yawa mai jama'a da muke abin yanzu ko da da muke cewa eh, wasu addu'o'i na kaza ayi yanzu akwai za ka yi ka zo ka samu wani magani? ka ce ka tsara mu addu'o'i kaza zan yi littafi ko ƙwaya goma in rabar kaɗan wannan mutane da za su samu lada da shi saboda haka muna manta da sadakakin jariya kuma sai ka mutu da sai kai rika takaicin don me baka bar wani abu na sadakakin jariya ba to kafin ka mutu kai wa kanka wannan tsari kai wa kanka wannan tsari ko da kujera ne ka ce in na mutu a sai kujera a kai masallaci kaza in mai nasiya ya zo ya zauna sai ka samu lada saboda kada mu yi wasa da tun jariya kuma abu ne wani za ka iya ga don galibi wancan abin mu sai mu naɗe hannu sai mu ce sai masu kuɗi to shi sa muke rasa lada da ke masu yawa na mu dawo cikin karatu حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن الصائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن سعد بن مالك قال سعد بن مالك لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض بند الأجياء فقال سيتي أوصيت كابر وصية قلت نعم قال سيتي بكم نوى كبائر قلت سنتي بمالي كله في سبيل الله نبايد دوكي أنا دكة عن الله فقال سي النبي يتي قال سيتي فما تركت لولدك مي كبر ودنك قلت سنتي هم أغنياء suna da wadata bi khairin suna cin alkhairi qala sani bi ta'a ah, ka rage ausu bil ushur ka raba goma kai wasiya da daya yana cewa ya kadan kama zulfu unakisu ban gushe ba ina neman ya rage rage hatta qala har yace ausu bil sulus wa thuluthu kabir kai wasiya da sulusi duk da sulusin yana da yawa hadisin bukhari da musa hadisin sa'ad dan malik قال أبو عبد الرحمن ونحن نستحب أن ينقص من الثلث مو من so ma kada wasiyar. ya zanto ya kai sulusi a rage don a barwa magada tsaron dukiya sosai da kauli rasulullah sallallahu alaihi wasallam sulufu kathir wa fil babi alim fas. duk da cewa wasiyar jama'a wanda wasiya na ya bayar da wani abu na dukiyar su haramu shi da wanda abin da yake da shi ta kara ya karya ba kuma ya bar zuriya da yawa to ya bar musu dukiyar قال أبو يوسف حديث قال حديث حسن صحيح وقروي عنه من غير وجه وقروي عنه وكبير ويروى كثير ya sa wani abu da zai burge ka kwan saurayi yawanci ka je ga masallaci sai ka ga an zo kasa masallacin sai a ce hadal mal buniya min malil marhum fulan wannan dukiyar an gina shi da dukiyar marigayuwa ne eh, in sun sha rubuta suna don duk wanda ya zo ya karanta sai ce rahimahullah sai sa shi cikin addu'a wannan kenan نعم قال أبو عيسى حديث صالح حديث حسن صحيح وقروي أنه آه، آه، من غير وجه وقروي أنه وكبير ويروى كثير كنا وثلث كبير وثلث كثير والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون أن يسيء الرجل بأكثر من الثلث ويستحبون أن ينقص من الثلث قال سفيان الثوري كانوا يستحبون في الوصية الخمس أن يسوى وصية أي بسابيا دون الربو بند ما أي بسا والربو كو أي بسا دون الثلث بند أي بسا wa man awsa bi thuluth wanda yace ya bada dai bisa uku falam yatru shay'an bai bar komai ba wala yajuzu lahu illa thuluth to bi halata ba sai thuluth babu ma ja fi talqin al marid inda al maut bayanin da yazo jama'a ana bawa mara lafiya kalmar shahada yayin mutuwa wa du'a lahu inda kuma a rika masa addu'a wurin yana cikin magagi ana ba su kalmar shahada kuma a gefe ana masa addu'a Allah ya bashi lafiya an gane ko don ba tsananin jinya bane mutu Allah ya bashi lafiya sannan kuma in wannan tafiya ne Allah ya dakatar da shi da aljanna saboda haka ba wai sai mutum ya mutu an bane za fara maka addu'a an gane ko sai sa ko da zamanin annabi ya ce maka wane wane ya mutu sai take ka nema ma masa zakka don daga mutum yana cikin rashin lafiya yana buƙatar addu'a addu'ar Allah ba shi lafiya in kuma Allah ya kaddara tafiyarsa ne Allah ya sa shi da imani yana mutuwa ko sai a ci gaba da yi masa addu'o'i an gane ko sai a ci gaba da yi masa addu'o'i Kada a ce wai abu na don mutu ko ba binne shi ba ya riga ta fi barba an gane ko sai dai wai wani ne ya rubuta irin magana raha haka wai wani ne ya rasu shine da aka je aka aje shi a daki kafin a kimtsa gawa shikenan sai barawo ya zo gidan bai sa yi mutuwa ba sai shiga daki sai ga wani abu a nade ya ɗora kaya ne <laughs> ya tabawa a shigawa ne sai ji motsi ana zuwa za a ɗaugawa za a cikar waje shi kenan sai ya ɗauki sanda ya kuya a lungun kofa to ko ba za ta ne tun da sanda to sai da aka zo bakin kofar sai ana cewa wane shiga wasu na cewa alima ne shiga sai ma yana mai kauya sai aka watsa masa sanda ga nan baya sai fita da bude ya ce kun ga irin ta kenan an ce muku a kai gawa kabari da wuri kun bari har mala'iku sun zo sun fara maza tambayoyi ya zo ga yanzu mala'ika da ya rafke shi wannan kenan حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن مفضل عن عمار بن an عن يحيى umara, عمار عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي لكنوا موتاكم لا إله إلا a ba wa mamata la to ga ana an ce mauta kun ai ba wai bayan mutu ba a ga wayanda suke kan mazaki mutuwa ba su kalmar shahada wannan kenan حدثنا حناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أم سلمة قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة تجي النبي يجي منا إذا حضرتم المريض إنكم على ارتمار لا في أو المجد كوما مجي فقولوا خيرا فجأة الخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ملائكونا آمين أكابنا فمنا باب باب متن حديث ده مخبر لك سنة حديث ده مخبر لك ma'ana idan kun halarci mara lafiya ku faɗi alkhairi an gane ko ku faɗi alkhairi sannan kuma ku yaba masa da alkhairi mala'iku na amin akan abu da kuke cewa shi yasa imam nawawi yace musa'abi ne ka faɗi alkhairi da kuma addu'a na gari an gane ko don mala'iku suna duk inda ake eh, duk inda mutum magagi ya zo maka akwai mala'iku da yawa an gane ko akwai mala'iku da yawa da don ya zo kabarin ba mala'ika ɗaya ba da su ai wasu malamai sun ce ana samun mala'iku suna kai arba'in to idan kuna cewa kuna masa addu'a alkhairi suna amin amin amin ana duwa shari su ma suna amin eh saboda haka kada zuwa da to kaga wanda ya addabe mu yana sace mana kajin kaga yadda ya mutu zai mutu a a faɗi alkhairin su a yi haƙuri da sharrin a faɗi alkhairin a nema masa gafara a rika cewa ya Allah ka ba sa kyakkyawar cikawa ya Allah ka gafarta masa sabonsa ya Allah to duk addu'a da ake mala'iku kuna amin saboda haka idan mutum yana cikin magaji sai a yi ta addu'a wani na ba su kamar shahada saura kuma su riga yi masa addu'a babu abin da mamaci yake bukata jama'a sama da addu'a sama da addu'a addu'a shine komai jama'a da annabi ce addu'a huwa ibada addu'a mukhul ibada na'am qala tace ma mata abu salama wannan ana bayanin ummu salama ita ta gaya mana annabi ce idan halarci mara lafiya a faɗi alkhairi sai ta ce da na abu salama ya rasu in ji ummu salama a taitun nabiya sallallahu alaihi wasallam sai na zo wajen annabi fa qultu ya rasulullah ita da kanta ta kawo annabi labarin rasuwar mijinta ba abin ne shi ba tace ya manzo Allah inna aba salama mata abu salama ya mutu ta ce fa to ba amma ban ne ba sai annabi ya fara yi masa addu'a wata ruwaya annabi ya shiga ya ga abu salama ya rasu wa shuka basaro idan sa ya kafe har a wancan ruwaya annabi ya rasu ala fili abi salama to anan faƙuli sai annabi ta ke ce Allahumma sirli wa lahu ya Allah ka gafarta min da mai gidana shi wannan ya nuna idan mutum ya rasu ana masa addu'ar gafara Allah kai ma da kake rayu za ka sa kanka cikin addu'a wa aqibni min uqba hasana ya Allah ka canza min da gare shi kyakkyawar canji ku ji jama'a annabi ce ce ya Allah ka gafarta min da mijina Abu Salama ya Allah kai yi min kyakkyawar canji a wata ruwaya ba ta cito da annabi ya ga masa wani da ta cito ya rasulullah za a samu wanda ya kai miji na kuwa da ka fada bari a yi wata ruwaya ba zancen zuci take da kanta to ya kai miji na abu abu bala abu salama قال wa فقلت ستة سنين وانا ادور هنا قمت كبا تتفاقبني الله منه من هو khairun منه sai Allah ya canza min da wanda ya fi mijina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah da kansa zo ce yana so ita tunanin ta ma tana ga bata kai ajin annabi ya mai ta da aure ba sai manzo Allah ya zai ya aure ta to ai Allah ya mata canji din jama'a sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta shaqiq wa ibn salama abu wa'il Al'asari, asadi abu isa hadithu Umar, salama hadithun hasanun sahih wa kad kana yusabu sahabi ne an yi yulqana al-marid inda al-maut qawla la ilaha illa mara lafiya ya yi mutuwa a ba sa la ilaha illallah wa qala ba'd ahli al-ilm sai ku ba shi kalmar shahada wasu sai su wai sai da ka riga faɗa kusa da shi a'a za a ce wane ka ce la ilaha illallah har a kira sa. don annabi na cewa babbansa ya ammu qul la ilaha illallah annabi ya ga wani dan bayan wuri yana cikin magajin mutuwa sai ya ce ya guda qul la ilaha ya ka yaro yaron ya kalli ana bai kalli babansa sai baban ya ce ya eh, abu abal kasu ya kai dana kai wa baban kasu mu ladabi ka faɗi abin da yake so wanda ma taurin kanmu ne mun sa kan gaskiya ne sai ɗan eh wannan yana zuwa kanta shi kenan sai aka kisar masa sai yaron ya cika da kaman shada. sai annabi ya fito yana cewa alhamdulillahi ladzi an qadahu anillah na gode wa Allah da ya tsamar da shi daga wuta kaga wani ya nuna musulunci ba addinin yashi ba sannan kuma mai yiwa wani a ce yadda bala da wanke bala baya magana to shi kalmar shahada ba dole ne baki ya karba ba wani za ga baki a rufe baya magana amma harshe yana motsi shi yasa yana daga cikin rahmar Allah yadda Muhammad ibn Abdurrahman al-Arifi ya faɗa yana daga cikin rahmar Allah ya sanya kalmomin da za ka faɗa kalmar shahada ba ta da ƴar leɓe sai idan mutum idan aka zo haifan jariri babu gabar da yake da saukin motsawa wajen magana kamar leɓe shafa zai fi saurin cewa baba mama don ƴan leɓa idan mutum ya zo mutuwa kuma babu gabar da yake nauyi a jikinsa kamar leɓen baki shafa sai Allah ya kaddara kalmar sha'adar babu harafin ƴar leɓe harshe ne kawai da hanka ko ganda la ilaha illallahu amma bu yan lafiya ce <laughs> ina ba ta gane wani yana daga cikin rahamar Allah saboda haka wani harshen zai iya bauta kenan in an kaddara yana ji time to time sai a riga faɗan kalmar shahadin zuciyarsa zai kalla ko da sa baya motsi zai iya furta ta a zuciya shi yasa ya kace idan mara lafiya ba zai iya sallah ko da da motsa jiki ba sai da zuciyarsa fa inna hala ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur wannan kira anan sai sai yace to ana eh, a ba su kamar shada wa qala ba'du ahli ilmi idza qala zalika bar wasu ce idan mara lafiya aka bada kamar shada ya fada sau daya fa ma ya yatakallam ba da zalika mutum bai yi magana bayan gaba fa yin bagi an yulakan bai dace a sake maimaita masa an faɗa ya faɗa ya faɗa bai sake magana ba ko da sati ne sati biyu ba za a sake maimaita ba amma yace a miƙo ruwa ya an miƙo duk lokacin da ya magana sai a ce to ka rufe da la ilaha illallah ka rufe da la ilaha illallah haka jama'a ke shi faɗan adam kamar misali jama'a yan kwallo ai ana so eh, daga rafirin yana kokari ya yi tattaro su kanan ya ingiza ta ya dinke ta to haka mutum ba yana jinya jama'a aiki biyu ake a kimta shi ayi kaza me yake bukata kaza kuma ana sake masa ana masa tanadin duniya ana masa tanadin lafiya ne in kun yi ayi magana an hira an hira sai a masa kan shi a kaga in ya soma a haka haka din sai ya saba sai ya gane duk lokacin da ya dan yi wasu maganganu sai ya ji la ina fata an gane kuma don mutum ya rasu ba gaji ya faɗa ba ya nuna bai cika da imani ba zuciyarsa na iya karɓa jama'a eh, furta shi a baki ɗin arziki ne Allah yake ba wa mutane ɗaya amma baya nuna don mutum bai furta ta kunji ba ba na aljanna ba <laughs> yawwa don zuciyarsa zai iya karɓa tsakaninsa da mahalicinsa zai furta an gane ko wannan kenan sannan kuma malamai suka ce ko ba la ilaha illa ba mutum ya furta da kalmar karshe hasbunallah subhan duk ya shiga da annabi ya rasa Allahumma ar-rafiqul a'la Allahumma ar-rafiqul a'la Allahumma alhidni bir rafiqil a'la wannan kira sannan kuma na gaba وقال بعض العلم اذا قال ذلك مرة فلم يتكلم بعد ذلك فلا ينبغي ان يكون ولا يكثر عليه في هذا كان يوي سامك كان ازو wannan yana yi wannan yana yi ka ce za a sai ku ruɗa shi ƙarshenta wani lokacin mara lafiya yana da saurin fushi sai ransa ma ya ɓace ga kun dame shi ka kai ka sa masa kin la ilaha illallah sai sa za gaya masa kawai sai a ta mutun ya riga gaya masa a cikin ladabi cikin sassanyar murya jama'a yawwa haka ake dan kaga mara lafiya da zaran ba lafiya ransa yana ɓaci magani ma sai ke sha kuma shi ne zai <laughs> maganin shi shi ne maganin da zai maganin cutar shi amma sai ya gishi wa ruya an ibn mubarak an ulama hadarat ul wafat an ruwaito da ibn mubarak lokacin mutuwa ya zo masa ja'ala rajulun yulakinu la ilaha illa wani mutum yana sabasa la ilaha illa wa sana da yawaita masa fa qala lahu abdullah sai abdullah ya ce masa idza kulta marratan in ka faɗi sau ɗaya fa ana ala zalika malama a takallan bi kalam ina kai muddin bai magana shi yake cin gyaran wannan ya dame shi da la ilaha illa mai shi ya faɗi la'ila sai ya faɗa ya ƙara bai mai tabi in na faɗa da in bai wata magana ba ka kyale ne mana ba tana nan <laughs> ya zaga ga wani lokaci mara lafiya shi zai karantar da lafiyayya <laughs> wa inna ma ma'ana qawli eh, abdullahi ma'ana faɗa abdullahi inna ma arada ma ruya an nabi sallallahu man kana akhiru qawlihi kawai karshen magana ya zanto la ilaha illallah dakhala aljanna zai shiga aljanna ba ma za a fin kashi da inda mauti bayanin da ya zo game da tsanani yayi mutuwa a ta sanar kwace makala ta sanar lai an ibn al musa bin sarjis an al-qasim muhammad an aisha ana qalat ra'aytu rasulullah na ga manzo allah sallallahu alaihi wasallam sallam wa bil mauti a wurin manzo allah sallallahu alaihi kada kun akwai akushi fihi ma'un akwai ruwa akushi akwai akushi ruwa a ciki a lokacin wa wani da kalu ya da hufil kada annabi yana shigar da hannunsa a kushin kuma ya so waje sai shafa fuskarsa da ruwan bil ma'i da ruwa kuma ya kulu sai ce Allahumma a inni ala zamaratil maut ya Allah ka taimake ni akan magagi tsananin mutuwa zamaratil maut tsananin mutuwa aw sakaratil maut ko mayen mutuwa magagi mutuwa wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo mutuwa don a nuna maka shi mutum idan yazo mutuwa zai rika jin zafi shi yasa wani lokaci za ga yana gumi ko da ana sani eh, shi yasa yake zuba ruwa a jikinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya Allah ka tsare daga magagi mutuwa lalle mutuwa akwai magagi Allah da kansa yace waja as-sakratul maut bil haqq ma ya mutuwa zai zo da gaskiya hali ne da kowa zai zo ya tsinci kansa a ciki magagi mutuwa kowa zai tsinci kansa kuma ya mutu Allah samu cika da imani حدثنا الحسن بن صباح بن صباح البزار البغدادي قال حدثنا مبشر ابن اسماعيل الحلبي عن عبد الرحمن بن العلاء عن ابيه عن ابن عمر عن عائشه قالت عائشه تتم ما اقبض احدا بانا مرمر وني بحول بحول موت da saukin mutuwa ba'da allazi ra'aytu min shiddatin bayan tsanani da na gani na mauta mauti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da imam turmus ya kawo na hadisi a cikin littafin sa shamail al-muhammadiyya jama'a mai aisha take nufi da idan ta ji wai ake mutum ya mutu kawai ana gira da shi kawai ba a san lokacin da ya mutu ba sai tana marmarin ta mutuwa ta ce tun da na ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ga zufa yana watsarwa yana ce ya Allah karba ni nan sai ta ce na daina fatan ma in na ga mutum ya yi mutuwar shiru din nan yi tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan ai ya zo hadisi annabi ya ce almu'minu yamutu bi arkil jabin mumin yana mutuwa da zufa a sa. to wani yana nuna Allah yana kankarewa mai shine zunubin? shi yasa in azo zo ce wa Aisha wani fa ana gida kawai a mutu ba a san ma ya mutu ba sai ta ku daina wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu yana zuba yana zuba ruwa a jikinsa shi din kenan shi ba na aljanna ba ko wanda ya fi annabi daraja ne saboda haka mutum ya mutu shiru baya nuna dan wuta ne baya nuna dan aljanna haka Allah ya kaddara mutuwa ta zo masa jama'a amma ya ta fama da jinya ya mutu da jibin goshi ya mutu yana kaza ko ba ka ba yana washi washi yana kaza wannan alamar kyakkyawar cikawa ne jama'a musamman ya mutu akwai zufa goshinsa duk da kuwa Allah yana iya kaddara wa mutumin banza shi ma ya irin wannan mutuwa wannan ke a anan saukin mutuwa da wahalar mutuwa a tana wa saukin mutuwa baya ya ci gaba da ke nuna darajar mai shi don da daraja ne yake nuna sauki mutuwa to da annabi ya jinya ya ta fama yayi mutuwa ba amma ya jinya ce muku akwai ranar da ya so masa bakwai saboda haka da bai yi ba saboda haka magana rajifi tsananin mutuwa baya nuna mai shi ba mutumin kirki ba ne wannan kenan حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أسامة بن المشك yasa wata hadisi annabi yana cewa Allah ka raba ni da mutuwar bazata mutuwar da bakin haka annabi yake yana roƙon Allah in zai mutu ya ji baka zai zama kafara ko mutum zai kikkimsa wasu bayanai an gane ko duk da malamai sun sharha me ake nufi da don akwai hadisin da yace mutuwar ba zata azaba ce wasu ka ce azaba ce ga wanda yake ta sabo yana cewa ina zo na ga alamar mutuwa zan tuba kawai sai ba zata ka ya zarge mutu ka bai tuba ba kenan gaba ko kuma ana nufin mutuwar ba zata azaba ne ana nufin ya fi damun dangi don mutu ya fita lafiya ana sai ka zo ba wai ya ce jinya har aka cire tsammani ba kaga mutuwar kwatsam kawai ya fi ciwo jama'a duk da dukka suna da ciwo amma shi ya fi ciwo mutuwar ba zata wannan kenan da za ga ko da mutum da kawai aka ji kawai take aka ya asiri sai ka ga jama'a sun zo da yawa don abu ya gaba zata sabani ya ke jinya don wani zai yi ta jinya amma a zo a ce ya mutu a shekar ya ne <laughs> ya zai warke ya dawo kuma ki zama da rayuwa wannan kenan sannan kuma hadisin gaba سمعت عبد الله يقول سمعت رسول inna يقول إن نفس المؤمن للي ننفاش مؤمني تخرج رشحا تنا تتاج جبن غوشي ran mumin in zai fita sai yayi cikin goshi jama'a manzo Allah ce wala uhibbu mautan ka mautil himar Bana so in mutu irin mutuwar jaki kira ce ma mautul himar ya manzo Allah ne mutuwar jaki bari su alaihi sali a zarakwana ya ja keke mutu a ta mutu a gaban sa kala sai manzo Allah ta mautul faj'a mutuwar kwatsam amma wani hadisin da'ifi ne jama'a a kira mutuwar kwatsam da mutuwar jaki hadisin bai inganta ba saboda haka mutum yana iya mutuwa kwatsam ya samu aljanna yana iya jinya kuma ya samu aljanna yana iya mutuwa kwatsam ya shiga wuta yana iya jinya kuma ya shiga wuta حدثنا باب حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن تمام بن نجيح عن الحسن عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من حافظين رفع إلى الله ما حفظ من ليل أو نهار ما من حافظين babu wani mutum face yana da mala'iku masu kiyaye aikin rasuli wa ina alaikum na hafizin rafa'a ila lahi sun ɗaga wa Allah ma hafiza abin da suka kiyaye na aikin mutum min lailin auna har aikin da mutum ya dare da rana mala'iku suna kaiwa sama to muddin mamin din hafizai ne muddin mala'ikun nan guda biyu rafa'a ila lahi suka daga takardanka zuwa ga Allah ma hafiza min lailin auna har abin da suka kiyaye na aikin ka dare da rana fa yajidu lafi Allah ya sa fi awwal sahifa a farkon takardan aikin lada wa fi akhir sahifa a ƙarshen takardar khaira shi ma aikin lada ko da aka kankani akwai sabo illa qala Allah ta'ala sai Allah ya ce wa shahidu ko ina shaidar muku anni kar ghafartu li abdi na gafarta wa bawana ma baina tsarafai sahifa abu ne ke tsakankanin takardar na zunubin na yafi masu. kaga don farkon yayi kyau kuma ƙarshen yayi kyau babu ma jin anil mumin babu bayanin da ya zo lalle mumini ya mutu yana mutuwa bi arkil jabin bi arkil jabin da jikin goshi da gumi a goshinsa حدثنا محمد a بشار قال sa'id يحيى بن سعيد عن المثنى بن سعيد عن abdullahi bin عبد الله بن بريده عن ابي عن النبي قال المؤمن يموت بارق الجبين انا يا مؤمن yana mutuwa da zufa a goshin sa wasu ka ce don tsananin fitar rai wasu ka ce alama ce ta samun alkhairi yayin mutuwa an gane ko eh, ibn malik kuma ya ce a'a wai abin da ya sa mumini zai mutu da zufa a goshinsa don zafin fitar rai sai ji zafin har zufa yana fita a goshinsa don ya zame masa kafara Allah yana sa kajiransa amma akwai zunubi ya bashi aljanna amma akwai zunubin da yake so ya yi imamu turabashti ya ce a ciki akwai fuskoki biyu ko a ce zai mutu da jifin goshi shine yadda ake zare rai din maganarsa ta biyu kuma ana nufin shi mumini dai a rayuwarsa baya hutu yana neman halaliyarsa duk wahalar halal haram ko duk saukinsa ba ruwan shi da ita yana matsanta wa kansa da azumin farilla da nafila azumin litinin da azumin kaza yana wahalar da kansa da sallar dare kenan ba shi da hutu a rayuwarsa imamul iraki kuma ya ce, mumin yana mutuwa da jibin goshi yace malamai sai mazanganu da yawa yace na farko wasu ka ce zazun bitar rai iraki yace na biyu wasu ka ce shi mumini in ya zo mutuwa sai mala'ika ya zo ce masa Allah ya yafe maka zunubanka ya gaya masa za ja'al bushra in albishir ya zo ya san ya taɓa manyan sabo kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi sata ya yi zina ya yi kaza ya yi kaza wasu manya-manya laifi da ya sai ya yi ta ta Allah ya ce masa kawai take sai kunyan Allah ya kama shi da kunyar ya haɗa ido da mala'ika sai ga yana ta zufa don kunya ina fata an gane to wayannan bayanan sun zuwa cikin kotul muktaba sunan littafi ne باب حدثنا عبد الله بن ابي زياد الكوفي وهارون بن عبد الله البزار البغدادي قال حدثنا سيار هو ابن حاتم قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب النبي يا شيخ وجه وني متاشي في الموت يعني ده mutuwa ya zo masa yana cikin magaji fa qala sa nabi ce kaifa tajiduka ya kake jin zuciyarka zuciyarka ya take yanzu kala sai ce wallahi ya rasulullah wallahi ya manzo Allah inni arjullah ni ina kaunar rahmar Allah wa inni akhafu dhunubi amma ina tsoron zunubi na fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ce la mai adi ba za su taru ba fi qalbi abdin a zuciyar bawa fi mithli hadha al a irin wannan hali na magagi mutuwa Yaje yana kaunar rahamar Allah amma yana tsoron zunubansa illa baqullahu ma yarju sai Allah ya ba su abin da yake kauna da rahamar Allah wa amana ya tsere da shi mai ma ya kafu daga abu da ke tsoro shine wuta ko azabar Allah duk da ko da yaushe ana son zuciyar kana tsoron zunubinka kana tsoron rahamar Allah amma an fi so a wannan lokacin ya nauyaya an gane ko malamai suka ce kana rayuwa tsoron Allah tsoron azabar Allah da ƙaunar rahamar Allah inda hali eh, ko su zama daidai ko kuma tsoron Allah ya fi yawa kaga in ka fi jin tsoron Allah da yawa ai za ka guji samu ko za ka fi ibada da yawa in ka zo mutuwa kuma eh, ga tsoron azabar Allah ga ƙaunar rahamar Allah to ƙaunar rahamar Allah ya fi yawa haka kamar nasiruddin albani cikin littafin sa kamun janazi ya faɗi haka kamar shek mamu jami al-nusri cikin littafin sa kamun janazi ya faɗi ya faɗi haka za mu tsaya nan don akwai dan abu na gaba abu na faɗa na daidai Allah za mu ladan sa kuskure ko kuma tuntuba a sha'ala ya mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka na natubu ilayk